ka je makaranta ka dinga karar da kyau abubuwa mafi shi shi'a da aka zauna sun jajire ba sun yan shi'a ba sun su jajire sun su jajire kawai su da aka mafi wasu mutane rashin karatu ne yake sa su fada wani al'amari idan kai musu kudin goro sai ka halata da aka ba ni kai shi'a ba ne shirai tabbas a ce shi'anci akwai harkar kafirci amma ba duk wanda yake yi ba ne kafirci akwai wanda yake yi bai san yana yi ba wasu da cikin uwa sun tafi dawa garuruwan maguzawa a jihar kaduna ba wata jihar ba jihar kaduna an yi in dare an tashi sai aka kira limamin juma'a garin ya zo ya jawabin godiya ya sanya albarka bayan ya zo ya yi jawabi malamai sun zo mun Allah ya saka da kai kuma kafin ya zo nan ya yi magana da matan gari da yake da bukatar ya kwanta da mace ba sai ya je gidan karuwai ba akwai matan gari sun ba da kawunan su kowa ya zo ya zaɓo da yake wannan limamin juma'a ne yake wannan jawabi shi ne babban limamin garin to yanzu wannan kana ganin ya yi ne a matsayin ya san haramun shi yana gani ya taimaki addini ne ya taimaki da'awa ya taimaki masu da'awa to da ka daina mutane kuɗin goro in mutum ya yi laifi akwai jahilci mafi yawancin mutane jahilci ke sa suke abubuwan da suke da haka mu aƙidar mu aƙidar shi'a kafirci ce amma ba duk shi shi'a ba ne kafin ba mu zo mu karanta da ku ba dai ana karatu ba ai karatu shi yake bayyana komai mu ji alarma ai alarma ne

wani ya tafi ta bayan da yawa da sai da yawa to shi ya hukuncin shi wallahi hukuncin hatsari akwai bukatar rosofti da waɗanda suka san ka'idojin tuki ba zan iya baka fatawa in ce domin ban san irin taka birkin da ka yi ba ban san to inda ya tsaya wurin tsayawa ne maimaita tambayar Eh, ya eh. ce ya kasance shi direban babban mota ne. Na. Sai eh, wani bawan Allah ne babban mota shi ma ya tsaya a gaba. Na. Da motar shi. Na. Ina jira ya wuce ni ma ya wuce. Na. Sai wata mota ta zo ta bi bayan mota ta. Na. A direban cikin mota ya mutu. Yawwa. Ko malam yanzu sai na yi azumi. Ma'ana shi shi ma sai da shi aka yi. Ko ba haka ba? Ba yadda ya iya dole ya tsaya. sai wani ya zo ya bugai to a in abin da ka faɗa haka ne ba sai ka yi azumi ba in abin da ka faɗa haka ne ba sai ka yi azumi ba wallahu a'lam an taya su da hukun shi cewa eh, shi ma ne ya kasance cikin wani yanayi eh, wanda gaskiya shi yana ganin kamar ko jini ne ko jini Wajen abin da ya samu hannu sai abin ya lalace a hatta kasuwanci ko da ma'amala da yake mutane sun yi ba to amma kuma shi ma'aikacin gwamnati yanzu sai ga shi albashin shi ma ya lalace wajen cin bashi banki don Allah yana neman mafita kuma yana bara addu'a sannan kuma daga ƙarshe ya ce ma yana dogaro dangane da imanin shi wasu na cewa ko an mai tsibiri ne kowa ya shi kuma ya san akwai tsibiri. To, hmm. tabbas akwai sihiri, amma mu a ka'idar mu da imanin mu wa mahun birbari na bihi min ahadi na bihinna. Ko da maka sihiri, sihirin ba zai tasiri ba sai in Allah ya so ya maka tasiri. Na ɗaya kenan. Abu na biyu za mu baka shawarwari na farko ka yawaita azkar da safe da rana da marice ka dinga yin azkar sannan ka nemi ganyen magariya da lalle da tazargari ka kada su bushe idan suka bushe sai ka sai ka dinga zuba ruwa ka dinga zuba su a ruwa kana yin kwana daga yau da muka fara maganan nan ko gobe Allah ya kai mu zuwa ƙarshen Ramadana insha Allah za ka ga canji abu na biyu ka je ka karatun ta natsu baka taba taba wani waliyin Allah ba baka taba yi wani wulakanci ba ko wani dattijo ko wani malami ko wani bawan Allah kai mai sharri ko kazafi ya maka baki da yawan mutane abubuwan suna lalacewa su ɗauka wai sihiri ne kuma kai kai makanka sihiri akwai malamin mushak abbas jega yana yin tafsiri da yamma a wani kofin boji masallaci ne a buɗe sai wani sai ya zo da mota ana tafsiri sai ya zo a guje da ya zo gudu sai wani ya da kura wai ya hana a yi karatu mala yana cikau da kai yana ta kau da kai yana ta kau da kai sannan sai fuka mata sai ma da ya ce ya Allah wannan motar da ake damun mu da ita Allah ka maida ita aya a garin nan shikin ya fita kawai da yawan irin hatsari a garin su ciyari sai ya ɓalli. motar ta yi sama sama da kasan sama sai ta ta zo walkon fujega sai ta fada kan bishiya duk wanda zai shigo garin wallahi ya ganta aka kasa aka kore ita da haka kaga malamai wallahi a hir da shiga gonan malamai na rantsa muku da Allah in wani malami ya maka mummunan addu'a sai ka lalace ko wani ba ba salihi kawai kawai kai mai kazai kawai ba kawai kai mutum kazai kai ba na ce kayi bane wa'azi nake na bude abin ne da fari. mutane su yi takatsantsan ka iya bakinka ka iya bakinka ku da haka in sihiri ne aka yi maka ba mamaki domin amma annabi sihiri amma dai shi sihiri bai yin aiki sai Allah ya ga dama ya aiki na biyu ka je ka yi nazari ka yi mu'amala da wani in ka iya tunowa in yana da rai ka je ka nemi gafarar shi in kuma lissafa ka ga duk to shi kenan wancan shawarar da na baka sai ka rike ta sa'annan ka yawaita azkar sa'annan kuma ka yawaita istighfar kana tuba zuwa ga Allah ila akwai wani abin da kai baka sani ba da kai yawan tuba Allah ka zanta ta ya karya ne ko ana mishi rangwabi ana mishi fatan Allah zai yafe mishi Allah ya isha azumi shi amma na gaba kar ya kare wani bai tambayin ta gaba a yi ya rubutu ke son da Allah malam ya wata ƙara bayani a kan su wani na aka yi ta bai da yi ne da wannan ayat tana magana ne akan jawar annabi Isa Wasu suna cewa annabi Isa zai dawo suna cewa ba zai dawo ba wadanda suke ganin zai dawo sun kafa hujja da wannan ayar wa immin alkitabi illa da immin annabi qabla mawti annabi Isa zai dawo kuma a imani da shi wannan matsala ce khilafiya bai da ulama amma mu abin da muka sani ya tabbata annabi isa zai dawo annabi ya ce zai dawo da hadisai inganta na aya ta yi kuma ma ya riga ya samu fasala rabbuna la tuj'alna fi sabili alladhi mun fassara wannan a cikin tafsiri Allahu a'lam idan ba ta kace shi cewa assalamu alaikum ila malam don Allah ne yi hukunci wanda ya samu abincin sa ko ba ya ana gaba za mu duba mu gani yaushe fara yin sahur din alfijir yana cikin towa karfe biyar da rabi da minti bakwai sai ka fara yin sahur karfe biyar da rabi da minti biyar ka yi ganganci ba ka da su yi kara ba akwai ganganci a ɗabi'ance za a yi cin abinci a minti biyu a ɗabi'ance? amma in ruwa ne misali kaga zai yi. da haka ba za mu ci azumin ka yayi ko ya ƙi ba sai mun ji yaushe kai ka fara sahur idan muka ji kayan ganganci sai mu ce wannan azumin bai yi ba sai ka rama kuma sai ka tuba zuwa ga Allah amma kai ne ka fara cin abinci karfe biyar da kwata a ɗabi'ance minti goma sha biyar ya isa ko bai isa ba to kana ciki kana ci sai wani dalili ya sa har aka kira sallah ana fatan Allah zai maka rangwami amma gobe kar ka ƙara zalunci da ba su ya ya wannan fatawa ce ta 'yan shi'a da wannan fatawa ce ta 'yan musu ya maki ilal ku cika azumi zuwa dare to ai dare shine faduwar rana dare shi ne faɗuwar rana rana ta ba da dare ya shiga da wannan karatun yan shi'a ne batattu walallali da kenan fatattu ne amma ba kafirai bane dukan su na wannan yake cewa Allah shi ya tsara eh, dangane da addu'o'in da baya wasu irin addu'a ya kamata wai a dinga yi saboda halin da na kunci addu'o'in suna da yawa idan muka tsaya mai ta kawo addu'o'i har Ramadan ne fita ba za mu kare ba kuma shi ka san karatu fatahi ne daga Allah wani lokaci kana cikin karatu kawai sai ga Allah ya buɗa maka wani abu ba tare da kuma kana da wani magabaci ba cikin abin da so ma an faɗa wani zai cewa to kai malam waɗannan jiwa da kai ta faɗa ta yaya ka san su sai mu ce maka bi tatabbu'i wal istiqra akwai abin da ake ce mishi at-tatabbu wal istiqra ai a yanzu maganin dalbejiya dalbejiya tana maganin me shawara wata aya ce ta ce dalbejiya na maganin shawara an gwada ne aka gani ta yi shi kenan ya zama magani wani ya shiga cikin matsala ya yi wacce addu'ar ya fita wani ya yi ya fita wani ya yi ya fita to ya nuna an yi ana fita kun gane su na malu ya shi yau da shiwa kamar yadda yanzu wasu suka bar allah ta kuma mai siyasa domin neman arziki na mafita a mafita shi ne yadda suka koma mai yan siyasa su dawo ma malamai ai na fi na yi ishara wata tawaga ce ta zo ta cin mutuncin malamai karuwa ta zagi malami dan daudu ya zagi malami dan iska ya zagi malami ba mu ce malamai ba sa kuskure ba amma mun kullum abin da muke kallo alkhairin su da amfanin su a cikin al'umma to wadannan yan siyasa Benue su wata hudu ce shekara hudu ce bilka sai shekara takwas amma akwai malamin da zai shekara arba'in yana amfanin da ku liman sani guni ya aure aure ya gudu shekara shi arba'in da wani abu yana limancin juma kai kai ko shi bai san adadin wajen daura ma aure ba gawar da ya yi matsala Allah kaɗai san iyakan sulhun da ya yi Allah kaɗai san iyakan shi kama yanzu yaro ɗan fiji sai zaɓe sai ce bai iya ba sa ba albarka kuma yan siyasan nan maslaha kawunan su suke yi suna kokari wasu da gaske amma kashi casa'in da tara tara da ɗigo tara azzalimai wa a fa qalilan wa akda da wanda zai kai ka aljanna da wanda zai nema maka gafara da haka a lokacin da mutane suka bar addini suka bar malamai suka koma da 'yan siyasa sai a basu da 'yan siyasa ko malamai da aka ce a dawo gindinsu ai da in ka dawo bar malaman su za su yi maka ai su za su haɗa ka da Allah ne duk addu'o'in da muka faɗa wacce ce muka ce in ka shiga matsala ka zo ka ba mu kuɗi ne maka addu'a ce muka yi in ka shiga matsala yi kaza ba ba ba bukatar kobanka abinda muke cewa kenan ku koma gurin malaman ku koma gurin dattawa ku koma gurin da sun gaje su ga yau sai ku ba mafita na idan da kuka bai ce Allah ya fara kawo shi a bayan shi da ciwon jini amma kai shekara kuma ke nan ba ka tashi da rana yi da daddare Allah ya bata lafiya. ba nan wancan magana da na faɗa na farko a sami mp3 ya zama ƙur'ani ne zalla kuna ganewa 24 hours ana ji a ciki sa'annan a yi amfani da ganyen magariya akwai wani bawan Allah mai kuɗi a Abuja ya gina tsotan gida Tsotan gida aka bude gidan amma tun da ya gina gidan bai taba kwana a gidan ba in dare ya yi ya kwanta da shi da matar shi da 'ya'yan shi cikin dare kawai aljanu sai zo su kwashe sai su fito da su kofar gida su zubar kullum zai kwanta da iyalan shi amma wallahi kullum da Allah ya waye sai dai gashi akan titi da aka zo aka samu masanan abin masana alqur'ani masana magunguna da suka gidan ya ƙara aure ma'ana na cikin sun zauna kuma wata ta ƙara shigowa ku kama littafin Allah ku nemi nan abu Allah zai ba ku mafita na'am a tun da rikici kaka jefa mu cikin rikici eh? za a gane? to tun na yawan baki a su tafi a su wani wajen nan a da ma'ayin ya kawo a ke ta bayani ana rama ya jawowa to za ya rubuta ta a sha bawan Allah duk waɗannan addu'o'in ba a laya da su ba a laya da su ba a rubutawa ba a ratayawa karantawa ake inda laya ake yi aiwa ba zan kullo su ne ko in ce ɗari biyu in har ana yin laya ai ba zan karanta muku ita ba kawai zan aje wani ɗan agaji ne in ce to kai ɗan ya bakin ofis ɗina duk wanda zai wuce wannan ɗari biyu wannan ɗari biyar da aka waɗannan addu'o'in ba a layar ba a rubuta su ba a shan su kada tunawa ake ai kai ake so ka yi abinka in dai kana yin abinka za matsalolka za su warware insha Allah na wannan eh, ya ce wani ɗan uwa ne ya bukatu Allah wa yana cikin jarabawa aka kafin shi na da komawa bayan a cikin ne ah, ai sai an dawo Qur'ani haula hannu jaddin duk abin ne jama'a mutane ba sa karatun alkur'ani ba sa zikiri ba sa rikata ne fajiri ba sa zumunci sai tatin sai eh, kallace kallake sai waƙe-waƙe sai kiɗe-kiɗe Allah ne ya ce wa mai ya an zikirin rahmani nukayin lagu shaifanan ɓawon lagu ƙari Allah ya ce duk wanda ya ƙaurace ma alƙur'ani to za mu ɗauko wani shaidanin aljani mu ɗaure shi a kwankwason shi komai na ka lalace kuma kuma da wukari zai zama kif da kaya haka da ka mu abin da muke cewa 'ya'yanku ku kai su makarantun alƙur'ani matan ku ku kai su makarantun alƙur'ani ku ku dinga zuwa karatun alƙur'ani yanzu dan Allah yanda musulmin na suke da Ramadana da a ce kullum haka muke za a gyaru ko ba za a gyaru ba a tafsirin nan na ga babban jami'in 'yan sanda na ga babban jami'in prison yanzu na fashi matsalacin nan na ga alƙali na ga soja na ga kasteliya mutanenmu kuna ganewa na ga medical doctor ana rabon ma medical doctor na ga no na ga ɗan boko na ga ɗan arabiya na ga ɗan kasuwa na ga mai sana'ar hannu duk ga malamin makaranta dama wannan wai we are together to yanzu dan Allah yadda duk al'umma su ta dawo ma alqur'ani za a samu gyara ko ba za a samu ba to amma da Ramadan ya fita shikenan kowa ya balle sai baki da haka in ana son a gyara in ana so a samu sassauci ka bi da kuke zuwa wuraren tafsiran nan kuke zuwa wurin tarawihin nan ku daure awa biyu ne duk wutar tafsirin nan awa biyu ko awa ɗaya minti talatin an sallame ka wannan zaman sai ya gyara maka shekara takwas na gobe shekara takwas sai ka ga a wata ɗaya ka samu haske ina fata an gani da aka duk mai matsaloli irin wannan ya tattara su ya koma ma littafin Allah ya kusanci malamai da dattawa malamai da dattawa shi dattijo ko jahili ne yana tafiya kuna gane wa ko jahili ne bai yi karatu ba ya gaje ya ga yau ya ce bar kaza yi kaza shi ko malami da da hasken Allah yake komai nashi hasken Allah ne Allah yake har ka ya karanta da ku Allah ya shirce mu Allah ya gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana ne malami sallallahu alaihi wasallam